birthday, happy birthday to you. Aje hada ke zaki raka ta <laughs> eh? kai baka girme ni ba me yasa ba a yi maka happy birthday. Amma ai rikita ne ni na kun san magidanci a zo a ce da shi ya zo maza maza you should think otherwise. Ai dadi mun yi haka ne ba don komai ba saboda muna buƙatar ka cikin gaggawa mun gama shirya komai. don mu baka surprise to amma kai za ka yi wakilce ni ka yanka wannan kek din ni kuma ah, kaga kauyawa ma ba kaus ba wukar da za a yanka ke da nace ki dauko wuka a shirin ki dauko ba farin jin dauko ah no no have six. ku zazzauna have a eh ku zazzauna bari let's talk mm, hmm. to da farko dai na gode muku kwarai da gaske um, especially ku baki uh, sirkanmu da kuma ku mazajensu hajiya thank you very much yi hakuri da ni shekaru masu yawa na gode da ake so da birthday kun gane idan mutum ya rayu to yi kolin baya ga cewa wani alhairai na rayuwa ya yi a cibin ya nasara a kai alhamdulillahi na samu alhairai domin na same ku kuma lallai a kiyaye rayuwa tana da haɗari da ƙalubale iri-iri an gane na gode kwarai da gaske sannan kuma dadi muna taya kamar na sannan muna addu'a waɗannan shekaru da kai Allah ya tabbatar da alkhairai a cikinsu wanda muna sa ran ma already Allah ya yi hakan to alhamdulillah sannan muna addu'ar cewa Allah ya sa a gama lafiya dadi amin amin amin kuma dadi wannan ritaya da kai mm. ka ɗauki ragama wannan kamfanin naka da kai shekara da shekaru mm. kana jansa ka miƙa hannu. ubangiji allah ya ba mu ƙarfi ƙwazo da kuma ƙwarin gwiwa da za mu iya riƙe wannan business ɗin da kai tsawon shekaru kana ta riƙe ragamarsa allah ya sa Happy birthday kaka. <laughs> ya yi duk abu da ka ce da ni ka ce ni addu'a ta da zai eh, eh, eh. Allah ya sa ka sake ninka shekarun ka akan wannan shekarun da ka sake yi <laughs> ni addu'a ta ke da ko mm, to haka ne Allah ya amince to kaji yana so <laughs> yanzu ba ka kwarar da ɗaya ka ce wani kana so so na gode kwarai da gaske na gode kai je ka dauko cups ko maza waje ce aka ce ta ɗauko wuka eh? yawwa na riga na gama haɗa maka breakfast ɗinka ya nake jira ka zo breakfast kuma gaskiya na gaya miki sauri nake kin san ina da uzurarraka da yawa ba zan iya cin breakfast ba yanzu kowane irin sauri kake ya kamata ka tsaya ka cin breakfast ɗinka ni dai na gaya maka kinga na tabbata ya bashir yanzu yana jira na ina ƙara minti biyu zai iya buga kofar ɗakin nan kuma kin ga zamu bi mu gaida dadi ya kamata ki kyale nan tafi kana so ka ce min ba za ka tsaya ka ci breakfast ɗin da na haɗa maka ba muna da mitin da wasu mutane don haka sauri nake ba zan iya tsayawa ba gaskiya mitin kuma dai ka faɗi gaskiya to ke kwa in ba uzurin mitin ba kin dai san da bana wasa da cikina me zai hana nan tsayan ci abinci idan na yanzu na sani ko a cikin 'yan aikinka wata kucaka ta sa maka magani a cikin abinci ka ci? gaskiya ba ki rabo da zolaya ko in ce ba ki rabo da zargi zolaya kana tunanin kaman wasa nake maka Allah idan baka tsaya ka ci abincin nan ka san kaman ka mun wulakanci ne hmm. Yana bai na'am gaye gaye ya kika gani biki ce komai ba ko ban kyau bane eh to hmm? ka dan yi kyau amma dai gaskiya akwai wani cikas cikas kuma cikas na mi ki ga mun da Allah menene cikas kin fara ko kin fara abin nan ki to so kake kawai ne shiru ka fita haka kawai in mata su kwace min kai ai dole ne magana ki da fasan ki da irin wannan kishin ba ha ba da Allah me wannan yan mata su kwace min mace ne annabi ka ji wani magana baka san da irin wannan kishin ba eh. to ai ba zan taba shiru in sa ido ba saboda haka kawai kan je ina zauna a gida ai mun sake da ba ruwa duk da ka riga ka tashi daga aiki ka tsufa amma fa ka san wani abu hmm? ka yana zama da kai kamar wani saurayi abban amir dan zaki kalla ki ce wai na tsufa ni haba <laughs> kawai ka zo ka ci breakfast kawai <laughs> a fara fara in je zuwa na manta fa ban gaya miki wani abu sati mai zuwa zan tafi london ranar ranar itiyo kenan za ka tafi london ko za mu tafi london zan je tafi london na ce ai ba zai taɓa yiwuwa ba wallahi sai dai kafa ta kafar ka wallahi a'a ba fa haka bane ba haka bane kin san uzurin da zai kai ni lokacin da tafiya ta tashi zan yi ta da ke zan yi ta da ke amma yanzu a zahirin gaskiya kar ma ki dora a ka domin ba abu ne da zai yi ba ai kaji kai da kanka ka ce abba ai ba a taɓa sa mutum abba sai wanda ya tsufa kaga ka riga kawai ka zama abba amma karki manta tare muke tsufa da ni da kai da wa eh, ni da ke bana ai eh, na taksi na eh ka san me sai kin faɗa sam ni ban tsufa ba kowa ya gani ya ga yarinya sharbaɗe ta ya budurwa kai dai na ban maka tsufa bismillah wai ni tukuna sadiq ne ma na ji shiru har yanzu ban ji ya shigo ba kuma muna da mitin fa mai muhimmanci a ofis to ai baka sani ba kila kai ma fa yana can kai yake jira to amma ni ba kama kai da shi ba ai yi mu kai da shi idan ya shirya zai shigo yin magana to ai ka san yanayi kila shi din ma yanzu jira yake kawai ji komai mm. daga gare ka a lalle ana ji da ni a'a wannan saboda ofis fa nayi ba amma tun da tsohon ba da amma ina fita ai wai in dan tallafa maka ne saboda ni dai na riga na san menene zai kai ka London kai dai kawai ka ce zaka je wurin baturiyar nan ta ce tana son ka habiba wannan abin da yake min ya ishe ni duk rasa abin da zan je yi sai goma ta kullum ke ba ki fata alkhairi ba sai dai ki ta ebo maganganu ana yin nan ke kina nan yan wata ce kin fara aiki da ki kin zama mai faɗa daidai ko a kuskure ba ki faɗa abu daidai kullum in an yi nan kenan kiki ai kai matsala ka kenan kai kwata-kwata ba ka son a faɗi gaskiya kana so ka gaya min cewa ban san kana biye-biyen 'yan mata ba ne ba ni nake biye-biyen 'yan mata to barin gaya miki kada ki ƙara min wannan zargin ko ki zauna kina gaya min wannan magana banza da wofi din a gabana na gaya miki ko me hali dai baya fasa halinsa Hello, yaya? to shikenan ka fito ga nan fitowa ga nan fitowa ba za ka tsaya ka karasa cin abincin ba an ki a ci abincin ba za a ci ba muna gaya miki ni dai cin kaya na zan hadda na kan zan hada in ci kuma ka dai da ka ci fa hmm. Salamu alaikum. to su bashir ne an shirya? eh mun shirya to yau me za a yi kuma muna so mu je mu ɗan yi kwarekwarar mitin ne kafin su turawan na london su ƙarasu ana ɗauka abubuwan da muka yi discussing da abin exchange da muka yi a intanet da sauransu da agreement da aka yi signing a yanzu kenan ita so ba an gama eh an gama komai dadi to amma har yanzu ba sa hannu akan takardar yarjejeniyar ba ne ni abin da nake gani suna buƙatar mu ƙara wayan musu da kai yawwa to shi sa muka ga gwara mu je mu zauna din mu fahimce su sosai mm, da yake kudaden da za a fitar ba kaɗan ba ne wanda sa saboda za su buƙaci mu tsefe musu komai dalla dalla duk da dai marga rubuta komai a cikin proposal eh wani lokaci su turawa sukan so a yi face to face bayan an yi rubuce-rubuce kuma a zauna ido da ido a interacting abubuwa yana da muhimmanci Shawara da kawai zan baku shine ya kamata ku riƙe gaskiya da amana eh? tana da muhimmanci kwarai da gaske musamman bature yana so ya ganka kana da gaskiya da amana kuma ka san abin da kake yi to daga nan in ya rike ka za ku jima kuna mu'amala kuma a kowane irin kasuwanci ma ana buƙatar gaskiya da amana hmm? Allah ya taimaka insha Allah daji za mu iya ƙoƙarinmu don ganin cewa mun rike amanar bi izinillah wallahi dadi na so a ce akwai ka cikin wannan business din saboda ko ba komai experience ɗinka zai ƙara karantar da mu wasu abubuwa <laughs> no no no ai magana business kuma ina gama da ita ai dole a retire saboda an jima ana abu guda ɗaya uh, ina jin ban wuce shekara goma sha biyar ba nake tsammanin na fara kasi da siyarwa na yanzu ya kamata a ce na huta kuma an dai hukunci gaba kuma ma ban yi stephen down ba koyaushe za ku iya haka ne so you should keep it up so mun gode eh, mun gode sosai Allah ya ce maka amma Allah ya ba mu ikon kuma karbar wannan nauyin da aka dora mana amin amin to Allah ya muku albarka yawa idan kun samu dama da Allah ku dauki matan ku ku kai su gidan Anti Hasiya gaskiya tana ta korafi mun haɗu da ita a gidan sunan Usaina tana ta korafin cewa ba ku kai matan ku ba Allah ku kai in kun samu lokaci kun ji umma aikin ga yadda yanayin aikin namu yake wallahi lokacin zaman kanmu mami wani abu babu amma dai insha Allah za mu ga mun yi kokari mun kai su eh to ba komai dama kun samu dama ne ai sai ku kai din Allah ya muku albarka okay okay wish you all the best sai kun da Allah ya ce maka <laughs> abubakar a gurguje sai ka mana bayani game da matsayar da kuka kai da kuma abin da ka fahimta a wannan mitin ɗin da ka wakilci wannan kamfanin abuja eh ranka shi daɗe mun na rubuta dukkanin wasu details ɗin da ake da bukata na kuma tura musu kuma kamar yadda abubuwan yake nake ganin alamu mutanen nan sun ka guda a tura musu su biya a ci gaba da yin wannan project din kawai dai a da mun yi tunanin mu buɗe gidan rediyo da gidan talabijin ɗin a waje guda ɗaya to amma sun ce sun fi buƙatar sa a buɗe gidan rediyon a north east sai kuma shi gidan tv a bude shi a north central saboda a wayarwa matasa kai saboda irin abubuwa dai da ke faruwa don wayarwa matasa kai su fahimci irin abubuwan da ake bai kamata ba ina gani sai kuma maganar mou na mou ina ganin sun fi bukatar su a yi a headquarters na london if that is the case i advise we should fix a date to sign the document during our meeting with them no be so dama tun da zan yi wannan tafiya zuwa london to ina ganin idan na je sai a sani din lokacin da na je ƙasar kaga an samu sauki kenan ba sai an zo an tashi wata tafiya ta musamman domin aje a yi sanin ba sai mu yi amfani da wannan damar ba matsala to um, akwai wani abu da mu kai ga matsayarsa ba a wannan zaman ko kuwa um, so ina ganin abubuwan da muke da bukata aiki na fine in that case sai i seal in duk wani process na sanin documents ɗin ko bai kamata a ce har yanzu wai duk sanda za mu yi girkin su ba sai mun tsaya muna ta lissafin lissafin me za yi ba ya kamata kawai a matsayina ni da ke kawai mai karɓe wani abu da ya kamata mai kawai mai girka musu ai ya kamata mu tambayi babu mai babar ya fi so maybe kin ita za ta faɗa mana sai mu dafa to amma kullum sai mun tambaye ta <laughs> to a gani nai ba wani abu bane ba wanda ni ba na ana ta abana ina ciki na dan samu bacci sannu baba na ji ana ta abin <laughs> na ce to wani baki muka yi a falo <laughs> wallahi muna ta magana ne akan ba mu san me za a yi girka muku ba ha an gama abin da za a girkan kenan a'a yanzu dai muke kokarin za mu je kicin mu dora to sai muka ga ya kamata mu san ko me kuke so dan kar ai abin da ba za ku ji daɗin cin sa ba ba sai ku dafa duk ko menene ba amma dai alhaji dai gaskiya abin da za a dan dafa masa wanda ba mai nauyi ba saboda shi baya son abinci mai nauyi yanzu ya ce ya daina zirga-zirga don haka baya so ya ci abincin da zai sa shi ya yi nauyi <laughs> a ba inda yake zuwa so bari mu ji mu duba mu ga me ya kamata mu girka a alaikum salam kin makaranta shugaba ke na san da zuwa ha ta tashi karatu eh an ta shi to to ta su an da lafiya dai ku sannu amir Ka iya tsalle gidan ku? Nai. yi. <laughs> Lafiya kalau. Mu je ko? To mu je. Kawai na baba mai farin gashi. Mai farin gashi? To ai kai ma za ka yi farin gashin. Ni? Eh? Baba na bashi da farin gashi amma baban Abba yana da farin gashi. <laughs> Ja'iri, ni din ma ba ni da farin gashi kamar ka da nake. Amma yanzu ne kai ma za ka yi farin gashi baban naka ma zai yi farin gashin. Je ka ɗaki yana can. ka je ka gaya masa mai farin ka kira shi mai farin gashin yana na yana zai ji ka ka ji ko ربنا تقبل منا وعافنا وعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أئنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام الكامل جميعا توفنا وأنت راض عنا اللهم ارحمني بترك المعاص أبدا ما أبغيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك أني أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله حبيبة حبيبة حبيبة ke kwa tunanin me kike haka na kira sunanki har sau uku amma baki san ina yi ba Ni yanzu zuciyata ta ƙi amincewa da tafiya da za ku Anya ko idan ka je ba za ka kula wannan baturiyar ba. Kai kai kai kai kai Habiba kai Habiba kai Habiba. Dadi shi ya kamata ya wannan tafiya ba ni ba. Amma saboda alkawarin da ya yi a kan kansa cewa ya kai lokacin da ya miƙa dukkanin ragamar kasuwanci a hannun ni da yaya bashir. To shi yasa ya zaɓe ni akan in je in wakilci wannan zama da za a yi na taro a ingila habiba amma kin sani ba fayin kaina ba ne umarni aka bani kuma umarnin nake bi ko ni abin da zan je ba zan je hira da wata ko da wani bane ga abin da zai kai ni a fili kin kuma san musabbabin tafiya to me yasa ba yake da wannan abin da muke kai bane yanzu haba habiba me yasa za a tafi mun da mijina a lokacin da kowa sa a tare da ni eh ba dan Allah me yasa shi yayi bashir din ba zai je ba sai kai kada ki manta ni ne wanda na yi karatu a London ba yayi bashir ba kuma ni ne wanda na fi cancanta da in je domin ni na san ko ina a cikin garin London wannan yana da muhimmanci sosai don da wannan dadi ya la'akari ya zaɓe ni ya ce in tafi kuma ke ma ya kamata a lafazin da zaki ki la'akari da waye ya umarce ni da ni tafiya <clears throat> da Allah sai a rika fahimtar me za a faɗi in an tashi magana ko to ni ya zan yi babu yanda zan yi kawai zan kyale ka tafi amma duk da tafiya za ka yi baka nuna ka ba tunda ka san tafiyan nan za ka yi fa tsawon lokaci za ka ɗauka <laughs> to to sai yanzu na gane eh to shikenan zuciyata tana cike da firgici gami da rudani na za ta rabu da wani abu da ta fi so na so a ce ana iya hangen zuciya da na baki dama kin hangi zuciyata na tabbata da kin zubda mata da hawaye domin tana cikin wani yanayi <laughs> to <laughs> habiba manya an yi bacci ne sai ba rage baccin nan sai ki rage baccin nan dan na tafi na yi waya kina bacci fushi zan ba zan sake kira ba na fi so ringin ɗaya ki ɗauka har yanzu sarki fito fa ban san me yasa kuma gashi nan zai makara ya kamata ya zo kashe airport din nan wallahi na rantse da Allah baka isa ba baka isa ba wallahi ni zaka kalla ka yaudara me yake nufi ne habiba Na gaya miki idan na je ƙasar nan ke ce wacce zan fara kira. Wallahi baka isa ba. Da abin da zaki ki. Ko kin isa kyana an tafiyar da zan yanzu. Lafiya kuwa? Ah, yaya. Ai dama muna sallama ne. Sallama a haka? Eh saboda na ga lokacin ya wuce. lokaci ya wuce. Ko mu je. Eh to shi maza. Habibu zo mu je ko? Sai kun dawo. Ban gane sai mun dawo ba. To kai wace in sallama ce haka? Eh ba komai mu je kawai yaya kada mu yi misin flight din. sai ka kara hakuri fa don na lura cewa kuna da matsala da mataka ni na san halin da nake ciki a gidan nan ya bashir matsala habiba ta yawa ga too much complaint na rasa yadda zan yi da wannan alamar. kaga mata ba sai haƙuri ka ji ko amma ita na ta yi yawa ko kishin yadda kuke zaune da anta hadiza a gidan ya kamata a ce ta yi kishin irin zaman ku amma ba ta duba duk irin wannan abun kaga ita ce mita ƙorafi ga kawo rudani a cikin al'amura wallahi ni dai al'amarin habiba ya fara isa ta ya fara fita daga kai. daina kula ta zaka kai ka san shi mafadaci duk lokacin da yake ta nesa da fada idan har bai samu wanda zai kula shi ba to shikenan sai ga da kansa a hankali ya yi nadama ya daina yin duk abubuwan da yake yi abin da yake so da kai kenan kuma wani abin mamaki ba yaya ka san me take yi idan ta yi abin kuma sai ta da ta yi nadama amma tana yin nadama to ai barin gaya ma wani abu daya akwai matan da idan suka yi abu sun yi ba ruwansu da maganar nadama tana nadama ta yi sa'a kina Allah samu kyauta amma yanzu dai wake dan Allah mai ma aka miki ni fa ban ma ga wani abu ma da aka miki kike ta wannan kumbura kumburan ba me ya faru kin gani ni fa ba tafiyarsa bane ya bata min rai daman ya riga ya gaya min cewa yana da budurwa a turai to shine me dan ya ce miki na da budurwa a turai ai ba wai shine ma'anar cewa gurin ta kuma ya tafi ba shine me a'a me zai je a wurin nata mazan yanzu ma ko baka ce kana son su ba ma ya aka kare ballantana ka ce kana son su to tsaya wai ke da ita ce mata ce tana son shi ba ma shine ma ce na son ta ba ke ki kwantar da hankalinki ai yanzu namiji ya kai kansa ma ce na son mace kwana nawa ake yi ballantana kuma ita ce ta ka kansa ni ki sai shawara da nake son ma in baki ki cire duk wannan zargin a cikin zuciyarki habiba ki sa a ranki idan mijinki ya fita naki ne ke ke kadai babu wata ƴa mace da za ta iya kwace miki miji in ya fita kawai ki sa ya tafi neman arziki in ƙasa ya bari ki mai addu'a ya tafi neman arziki ki zauna a cikin gida ki ta sauraron mijinki kina sa kyakkyawan niyya a cikin ranki idan ba haka ba kuwa wallahi kullum kina cikin tashin hankali wa'annan mazan na yanzu ba a musu wannan zargin Kawai ke dai Hadiza, ke dai kawai ki rabu da mazan zamani. Shi yasa na ce ke kuma sai ki sa a ranki kullum mijinki na gari ne. Sai ki zauna lafiya. To yanzu in babin ta ba yayi ina ya tafi? Kullum buni buni ya ce London zai tafi. London yau London, gobe London. Ke dai kawai ki gode wa Allah tunda mijinki baya biye biye kawai shi ne. To ai ba ki san wani abu ba. Ko da mijina na biye biye, Habibu ba zan taɓa gaya miki ba, ba ki taɓa sani ba. Saboda mi Saboda ba zan gaya miki ba. Dan duk mace ta gari ba ta taɓa faɗin sirrin mijinta musamman ta jefi mijinta da irin wannan mummunar kalmar ba dai mace gari ba. Duk mace ta gari ba ta wannan abu. Kin ga kawai mu bar wannan magana dan Allah. Ni irin rumu rumutsin TV din ne yake. Lafiya? Me faru? Me faru? Me kika ci? ba abin da na ci tun da tun safe ba abin da na sa Ko dai mun samu karuwa ne. Karuwa kuma? Mm-hmm. Babu wani karuwa da ka samu kawai dai zazzabi nake fama da shi ne da ciwon kai kan jiya. To amma kuma Habiba kina fama da zazzabi da ciwon kai kika zauna a gida? bari ki ji yanzu fa lokaci ya wuce da mutum zai ji ciwo ya zauna a gida ki je asibiti a miki gwaje-gwaje ki san halin da kike ciki a baki magunguna kin ji ko na ji mai da wuka ni barin jin dan mayafi na an koma daki <laughs> amariya malama habiba bayan aman kuma me da menene yake damunki ina yawan fama da zazzabi musamman ma cikin dare ina yawan ciwon kai Tun yanzu abin da ya kamata a yi shine mu yi miki gwaje-gwaje don mu san me yake damunki kuma akan wace ka'ida ya kamata mu ɗora ki yanzu za mu gwada ki, da duk abin da ya kamata a gwada don sanin ne matsalar matsalarki kafin mu fara ɗora ki akan magani ina fata kin fahimta shi wannan kika fita kika hagu akwai lab ki kai musu za su ɗauki janinki ah, bayan an yi sai ki dawo kuma sai mu gaya miki abin da ya dace me yasa ba zan daga wayar ka ba indai har zaka kira ni ai zan daga rigimar ki tana da yawa habiba gaskiya ta ce take da yawa bani da wani rigima to na dai sauka lafiya shine na ce barin sanar da ke na sauka lafiya hmm. to alhamdulillah tana ta sauka yanzu ke mijinki zai yi tafiya zai ban najeriya ya tafi wata duniya har ingila amma ki ki zuwa kiraka na airport ko Ke me yasa ba za ki daina rikici ba ne Habiba? Kaga, ni fa kawai ra'ayi ne na ga kawai ba zan iya raka ka airport ba. To amma ko ma me ya kamata a ce kin danne ko don ganin idan ya Bashir da yake wajen ko? Ni fa duk wannan rigiman da nake yi, fi kowa sanin cewa kai ka janyo. Ya danne wanda zan yi, shi yasa na ce ba zan iya raka ka airport ba. Ki rika ɗaukan abubuwan cikin sauƙi wani lokaci ne ne rayuwar duniya a ciki ne. Ni ko zan gaya maka cewa ina daukan abubuwa cikin sauki To, duk dai wannan ya wuce. Ya gidan? Lafiya lauya sanyi. Na zo sai sanyi, <laughs> nan ga sanyi, gaskiya sanyi yawa a nan ƙasar. kuma dama abubuwan da na zo yi ina so in kammala su da wuri domin na dawo gida gaskiya don wannan sanyin in ka tafi a haka ka daɗe a nan garin zai iya maka illa mm. kuma manya kuna jin sanyi <laughs> to wannan nomba ɗinka ne ita ma nomba ta ce don da na zo na samu sin nan kira da shi ya fi sauƙi yauwa duk sanda za ki kira ni za ki iya kira na ta wannan ok zan kira ka to na gode sai mun yi magana again ko? shafa ba ku da wani abu ne ni in ci yunwa nake ji wallahi akwai amma an kusa kai sai cewa kike yi an kusa ni tun ɗazu yunwa nake ji yau ne irin yunwa ne yake da muke an ce miki an kusa ya kusa sauka ƙara haƙuri kaɗan sarkin ci ya kuma daga ina kuma kinga jiya na je asibiti ina fama da zazzabi to sai likita ya dau jini na ce mun goban jin karɓar results to kin gaya mijin naki cewa baki da lafiya na ban gaya mai ba umma sai na gaya mishi kawai ni dai tunda bani da lafiya in na je suka bani magani in na sha ba shikenan ba anya ko ba rashin lafiyar rashin mijinki kike yi ba don fa na ganki tar amma kina kiran rashin lafiya kishi ne irin naki kawai yake damunki kishi kuma eh babu wani kishi wallahi Kusan ni dai fa ina bayyana da gaske a duk yadda ta zo. Tun baki shi ba me yana daga hankalinki? Har kina kiran rashin lafiya. Yanzu dai ba haka ba. Ce dai kina zaune da iyayen mijinki lafiya babu wata matsala. Allah ba komai umma muna zaune lafiya. Kuma ni fatin aziyuwa nake ji sai ce min take waye waye ya kusa ya sauka. Shi ne kice. ko rasa tunda ba ƙarasa ba. likita yau zan tafi da wuri saboda akwai ayyukan da ban karasa a gida ba haka ne a kiɗan yi haƙuri za ki tafi amma ina mijinki mijina baya nan ya yi tafiya yaushe zai dawo ne gaskiya zai jima don ya tafi england akwai matsala ne? ito sawun giwa ne take na rakumi shi ma dai muna buƙatar ganin sa don akwai gwajin da muke so mai masa gwaji kuma gwaji fa ce likita ka gaya mun gwajin me zaka yi wa mijina muna son yi masa gwajin jini ne kamar yadda muka miki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kadda ya sadika ya samun cutar kanjamu Sadiq ya cuce ni. Ya cuci rayuwata. Ya sa min cutar kanjamu. Na shiga uku. Ina zan saka rayuwata. Hajja. Wayyo Allah na. Kin ga ki saurare ni. Ki kwantar da hankali. Wannan ba wani abu ne da za su ki sa kanki a cikin rudani ba. Za a iya samun mafita idan kin kwanta da hankali. Kin ga ba sai kin kirawo wani abu ya ba. ki saurare ni wannan cuta ba mai hatsari ba ce a yanzu Hello umma umma sadiq ya cuce ni ya cuci rayuwata ya saka min cutar kanjamu umma ina asibiti ban taho ba amma habibu ai da biki buga wannan wayar ba dan me zaka ce ba zan yi waya ba don me za ka ce ba zan kira mahaifiyata ba mahaifiyata ce fa wacce ta rage min ita kaɗai a duniya mijin ma da na amince da shiga shi ya ci amana ta haƙuri ne za a samu mafita sai magana kake in yi hakuri to ba zan haƙura ba ba zan haƙura ba